Hausawa Top TV tashar al'umma. Auren Abubakar Bashir mai shadda tabbas ta bayyana wata jarumar Kaniwood zai aura inda a yanzu za mu gaya muku sunan jarumar da zai aura ɗin a cikin jaruman Kannywood kuma wata jaruma ce wadda ba a yi tsammanin ita zai aura ɗin ba. Masu mu ku gyara zama domin jin cikakken gaskiyar al'amari a dangane da batun wadda. abubakar bashir mai shadda zai aura wato a jaruman kannywood a wata mai zuwa masu mu idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka da allah ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka da kararrawa domin haka ne jerin gaba ka damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da kai ga cikakken rahoton Mai saurare kamar yadda ka sani kusan yau kwana uku maganar ɗaurin auren Aisha Ali Tsamiya ya binciko cewar tabbas shi ma Abubakar Bashir mai shadda yana dab da amarcewa ko mu ce angwancewa da wata jaruma da ke cikin Kani World. Inda maganar ɗaurin auren Aisha Ali Tsamiya ya zo haɗe da nasa har aka fara yaɗa cewar Ai, Abubakar Bashir mai shadda shi ne zai aure ita Aisha Ali Tsamiya, inda sai daga baya aka gane cewar a'a Aisha Ali Tsamiya wani babban mutum za ta aura mai suna Alhaji Buba kuma ba shi da alaƙa ko ta kusa ko ta kaɗan da kuma Kannywood. Babban mutum ne kuma hamshaki mai kuɗi ne. sannan kuma aka fara yada jita-jita ta cewa abubakar bashir mai shadda wato aisha homaira zai aura ba wani abu ne sanya mutane suka yi tunanin haka ba illa su suka ba da kofar haka abubakar bashir mai shadda ya saki wasu zafafan hotuna tare da wato ita aisha humaira inda dukkan wani wanda ya kalli wannan hotuna zai ce tabbas wannan ma'aurata ne aure za su yi da dama maganar aure ake yi bashir mai shadda zai aure wata jarumar kani hood inda mutane suka ringa cewa aisha humaira ce sai daga baya kuma aka bayyana cewa ai wani tallan kamfanin atamfofi na kwari ne wato na shehu dan kwarai investment shi suka yi shi ne suka ɗauki wannan hotuna saboda kayan da ke jikinsu su tallata wannan shago sai gashi a daren ranar da ake cece ku cewa shekari abubakar bashir mai shadda ya saka bidiyon wato yadda suka yi tallan gurin da aisha humaira hakan ta ƙara bayyana cewa ba fa ita ce jarumar da zai aura ba bashir mai shadda ya zo da tsaiko ko mace ce ku ce inda aka yi zargin wato ko aka yi jita-jitar jarumai biyun nan zai aura aisha humaira ko kuma ita aisha tsamiya inda lamarin ba haka yake ba a yanzu mun zaƙulo muku wadda zai aura. A ci gaba da kawo muku batu kan bukukuwa a masana'antar wadda daga majiya mai tushe kamar da kuka sani daga wannan tasha ta mai albarka inda muka samu daga majiya mai tushe ta tabbatar da auren furodusa Abubakar Bashir mai shadda da amaryarsa jaruma Hassana Muhammad a ranar sha uku ga wata mai kamawa da fatan su ma Allah ya ba su zaman lafiya. A yayin da jaruman masana'antar Kannywood a halin yanzu suke ci gaba da yin aure, wannan aure na Abubakar Bashir mai shadda mun san tabbas zai ba wa mutane mamaki duba da cewar an ce jaruman Kannywood maza ba sa auren matansu na Kannywood ɗin. To sai ga shi Abubakar Bashir mai shadda a wannan karo zai auri Hassana Muhammad wadda jaruma ce a cikin masana'antar fina-finan Kannywood. Dama can lokacin da aka fara maganar cewa Abubakar Bashir mai shadda zai auri wata jarumar Kannywood dama wasu mutane sun fara maganar cewa tabbas Hassana Muhammad zai aura. saboda an san su tare kuma masoya ne amma kuma maganar ba a bayyana ta ta fito fili ba. To masu sauraron mu a yanzu dai magana ta bayyana ta fito fili shahararren furodusan Kannywood Abubakar Bashir mai shadda zai angwance wato a wata mai zuwa 23 kuma ba wata ce wato amarya ba illa Hassana Muhammad jarumar Kannywood. Muna fatan Allah Ubangiji ya kai mu wannan lokaci ya kuma ba da ikon yi ya kuma wato kai mu cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin aurensu dukkan wata fitina Allah ya kawar da ita to masu mu me za ku ci dangane da wannan rahoton mun gode